akalla mutane bakwai ne suka rasa rayukansu sanadiyar wani farmaki da wasu 'yan bindiga da ake zargin fulani ne suka kai a garin gidan dawa da ke cikin karamar hukumar mulki ta maradun a jihar zamfara lamarin da ya uku ne da asubahin talatin da ta gabata sa'ad da jama'ar garin na gidan dawa suke haramar soma sahur a daidai lokacin da maharan suka far musu da harbi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara dsp lawal abdullahi ya yi bayani fulani ahmed irin headman na fulani suka kai farmaki wani ƙauye da ake kiran shi gidan dawa wanda yake karamar hukumar maradun da ke wannan jihar mu na zamfara wanda a sanadiyan wannan hari da suka kai mutane bakwai sun rasa rayukansu sannan kuma mutane uku sun samu raunuka kasancewar haka da girma cv babu tijjani ya yi deploying wato mun kara dakaru a matakan tsaro a wannan waje wanda ke cewa a halin yanzu muna da 'yan sanda sosai a tare da haɗin ma hada sojoji a wajen wanda mun yi ma wajen kuri muna nima wanda suka aikata wannan aika-aika. sai dai wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya zarta arba'in yayin da binciken da na yi ya nuna cewa harin kan iya kasancewa na ramuwar gayya sanadiyar wani rikicin da ya faru kwanakin baya tsakanin jama'ar garin da kuma wasu fulani da suka bi ta garin za su wuce. irin ce a ce mutane hamsin mutane kaza ba gaskiya bane abin da ya faru mutane uku ne suka rasa a wannan kuma da jami'an mu aka aka ma'o'in wanka aka masu tura aka rufe su. To ya zuwa yanzu ko akwai wani da kuka kama bisa zargin watakila hannu a wannan harin da aka kai ya zuwa yanzu? Eh a har yanzu dai babu wani wanda aka kama a hannu amma shi ne girma cv baba tijjani ya riga ya umarci a mukaddashin shi da ke lura da sashen manya-manya da suka su sun riga sun fara bincike akan wannan al'amari kuma ina da tabbaci insha Allahu nan ba zai ba za mu samu wani suka za mu za mu cece wanda suka wannan laifi domin a kai su kotu a mu shari'a sannan ina so in amfani da wannan dama in kira ga jama'a da su daina ɗaukan doka a hannunsu domin ɗaukan doka a hannu ba zai sa mu ci gaba da samun nasara ba ya zama wajibi akan cewa danga hakuri da juna a danga ainihin kai ƙara a caji ofis na kusa domin a ɗauki matakin da ya dace inda shari'a ta shimfiɗa kaga idan mutum ya maka abu kaci za ka ɗauki fansa ana samun matsaloli dsp lawal abdullahi kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kai na hatsaniya wali dizar sau farar mu